خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة na ƙara godiya ga Allah

ɗaya ko da sha biyu ila biyar. وي دي علي بجوا روى مسلم عن سماك بن حرب قال سمعت قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يستوي ما يجد دخلا يملك به الرحمن ملك جواه وأن حديث ناصر بن الحجاج رحمه الله تعالى جار وجيشي في في الإنسان في الجامع القديم لما تابني ذاكرة سماك بن حرب سماك بن حرب تابعيني بيجي بعد لابان وبعد يجي daga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira Al-Nu'man bin Bashir Al-Nu'man bin Bashir sahabi ne yana cikin kibaru sahaba sahabbai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ya bar suna yara Al-Nu'man bin Bashir yana cikin waɗanda bai ma gama balaga ba a sallallahu alaihi wasallam to an haife shi ma bayan hijira idan na ya zo madina aka haife shi a madina shi al-ansari baban shi bashi sahabi ne mutum na farko da mutanen madina suka fara haifa bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nu'man bin Bashir Allah ya da a gare shi Sibab bin Harb yace ya ji Nu'man bin Bashir yana khutba a ذكر عمر بن الخطاب yake ba da labarin annuman bin bashir yake labarin wani abu ne yake daga umar bin khattab radiyallahu anhu kaga daga da shi da abin ya faru ila ba shi bai san lokacin da abin ya faru amma umar bin khattab ya ba da labari kuma shi yana gudu shi ma ya da ya zo zai ma mutane hudu ba shi ma sai ke ba da labarin abin da ya ji daga umar bin khattab daga amana ta ilimi wanda inda Nu'man ya ce shi ya ji annabi ya faɗa ko kuma shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi babu wanda zai musa to da an san shi ma sahabi ko ba ta amma kuma ya da cewa ilimi kayan Allah ne yana ba wanda ya ga dama ne wanda Allah ya bashi kuma ya karantar da kai babu laifi ka jingina maganan zuwa gare shi shi ne abin da ya fi dace sai shi ma jingina zuwa ga asalin wanda ya ji daga gare shi bai ce shi ne ya gani ba yace Umar bin Khattab wata rana ya ambaci ba asaban nas min dunya yana ambatan yadda mutane suka wayi gari duniya kawai yake so ya zama shine gaban su in kai mutum nasiha akan wani abu shi wani lokacin shi zai kalli abin ne ta fuskar to in ya aikata me zai samu kamar siffar da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da karanta a jiya idza uqiya radiyahu wa idza lam yuqa sakhir in ya samu wani abu na duniya to zai farin ciki ya murna kuma za a yi da shi amma in babu abin da zai samu na duniya to sakhir zai ba da rai juya baya ya ki kula abin ya ki ba abin a cikin tunda babu wani abu da zai samu adil ne yau zai yanzu سيدنا عمر دي ام ون فقال بان يا كثير سيدنا عمر كثير لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دخلا يملأ به بطنه يتي والله ني ناغا من الله صلى الله عليه وسلم يدا يييني ini daya da wallul yau yayi ini daya tun daga hudowar alfil har faɗuwar rana yaltawi ay yataqallab dai yayi nan yayi can yayi nan yayi can ma yajidu daklan yamlaku bihi batna bai samu daidai da gari da za a jika da ruwa ya zama gurasa ya sa a ciki ya kushe ya ce na mu ce wallahi ni na ga wannan ranan ya faru da manzon Allah sallallahu zai iya yini tun daga fitowar alfijir har fasuwa rana yana ta kai kawo bai samu abin da zai ci ko da gari da zai jika da ruwa ya sa a cikin sa Allah kuma ya inda zai inda zai daga hannu ya roƙi Allah cewa dole ne Allah zai bashi Allah zai bashi inda zai ce masa habbai to yau ba abin da za a ci a gidana kila sai an kusa rusa dangan gidan sau da kai abinci gidan kowa ga wani amma wannan ba ita ba ce damuwan shi damuwan shi shine me zai samu a wajen Allah ran tashin alƙiya ai mun karanta a baya ku yana shigowa gida tambayi matan gidan akwai wani abu da ya rage wanda za a iya ci suka shi a sai shi to na ɗauki azumi kenan ko sai gama azumi sai azumi babu da baki ba su ko ya yi tsori ya wuce har wasu sahabbai suka zo su fara suka fara suna aka wani shiga na ce a sa ku wannan ba za ku iya ba kaga wannan yana nuna su da gudun duniya irin na mazan Allah Allah ya sa mu gani ba kar mu nuna sai kamar za mu kashe kanmu akan wani abu da duniya wani yana da rufan asiri daidai gwargwado amma kuma saboda ya tsallafa maransa sai sai yayi abu kaza sai zama roƙi zai roƙi wannan ya roƙi wannan ya roƙi wancan kawai sai ya haɗa kuɗi ta kai kima kaza ya sai abu kaza abun nan ko ba magani ba kai ko da ma magani ne inda zai sai da hansar ɗin shi ko wani hullun shi ko wani takalmi shi zai sai mishi maganin har da gari amma ba zai ba ya goma ce je roƙa so da bai son ya rasa wannan hullun ko kar ya rasa wannan hansar ɗin sai shiga cikin abokanan shi ne hansar ɗin shi ko ba sa nan suna da yawa a wannan rashin tunani ne Allah ya sa mu yara kuma ya irin wannan a yanzu ya fi faruwa daga yara yara ire-iren mu ya fi faruwa daga ire-iren mu bala ke fa fi sahihaini ana Aisha radiyallahu anha qalat توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رب لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني قالت يا تفتا في الصحيحين صحيح بخاري وصحيح مسلم daga nana Aisha Allah ya kare ta a gare ta yake cewa tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya bar duniya wa ma fi baiti min shay'in ya'kuluhu du kabid a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya a gidana babu wani abu wanda wani ma'abucin abun nan hanta zai iya sawa a bakin shi ya ci ya kushe. illa shakku sha'irin fi rizqilli face wani ragowan alkama da na ije a irin tire da ake wa don shanya abinci din rif. rizq ce ko wani ragowa ne na alkama dan kaɗan haka na sa'a da na zuba a irin wannan tiran shi kaɗai. annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bari na abin kakaf gidan manzon Allah sallallahu alaihi ya rasu babu wani abinci in ba dan wannan ragowan alkaman da ke kan wannan jira tace wannan alkaman shi nake tace ci fa akaltu min kullun zan dan diba in ci dan diba in ci ina bi shi a hankali saboda karya karya kare da wuri saboda sahabbai suna suna wannan sosai da har dabinu shi mutum ya sa dabinun a baki sai ya tsude ya tsude ya ya zakin dabinin zuwa wani lokaci sai cire sai sharuwa sai sake ita sauran so da ba wani shi kadai din ne ya rage sai ta ce haka na ringa bi ba hatta fala alayya lokacin da na yi tsammanin zai kare ya yi har ya wuce bai kare ba ya ce fakiltuhu sai na zo na auna wanda ya rage ya ce ina aunawa kankace ko wofafaniya sai na gana cinye na ya kare maluma suke cewa wannan wani wani karatu ne Allah madaukakin sarki ya mata ita bata dauka zai kai kwana dai ko biyu ba sai ta ga ya wuce ya kai kusan sati me ya jawo wannan albarka da Allah madaukakin sarki ya sami da ta auna sai Allah sai barta to da dabara sai zo tunda ke dake auna ki a wannan babba ne ko sai gari kwana kadan ko sai gari sai Allah barta da dabara kawo muhallu shahid shine ku duba gidan manzan Allah abin da ya mutu ya bar musu kenan na abinci ko amma kuma Allah bai rike gidan ba ya rike ya rike saka ba wai an hana ka sai abinci ka tara ba amma abin da aka hana ka shine kar ya zama ko ta halin kaka kar ya zama ko ta halin kaka yanzu in baka samu ta hanyar halal ba kai hakuri sai hakuri man taraka shay'an lillah awwadahu Allah duk wanda ya bar wani abu dan Allah to Allah madaukakin sarki sai ya maye masa gurbin wannan da abin da ya fi shi alkai wa man yatawakkal ala Allah wa huwa hasbu duk wanda ya nuna dogaron zuwa ga Allah matakar dogaro Allah madaukakin sarki ya isa masa wallahi Allah zai baro amma ka ce zaka sa hannu da naka da ba naka ba da na al'umma da wanda za a baka amana ka zo ka yi ƙarya a baka kuɗi ka zo ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza da mun karanta ba Allah madaukakin sarki sai sai za maka al'amuran sai ga al'amuran sun yi sai kullum a ce yi kaza ka ce ina son dan ta kaza ne wallahi ba zai tsiti Allah ba zai taɓa bari yayi tsiti kuma kullum sai ka ji cewa har yanzu Allah bai maka sai ka ji har yanzu Allah bai maka haka za ka ta wahala Allah ka kiyaye mu malai ce fadlul bukai min khashyatillah malai kullu babi da zai mana magana akan balala da daraja na zubar da hawaye domin tsoron Allah ga mutum tsoron Allah da tuna wata rahama da yake fata a wajen Allah da tuna wata azaba da Allah madaukakin sarki alƙawarin zai yi mai laifi iri kaza kuma kila ya taba aikata laifin ko kuma ya san waɗanda suke aikata laifin don tausayinsu sai sa ya zubar da hawaye wannan daraja ce matsayi ne wadda ba kowa ba ne cikin bayan Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin wadata shi da irin wannan daraja bakara ta farko malaki al-bukahu min khashyati llahi min sifatil muttaqin yace zubar da hawaye dan tsoron Allah madaukakin sarki yana daga cikin siffofi na masu takawa na masu tsoron Allah yana daga cikin siffofin masu tsoron Allah madaukakin ne dalili malam sai ka mana aya aya cikin suratu al-madiya da kuma aya cikin suratu maryam aya cikin suratul ma'ida aya ta uku, Allah ce wa idan sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i hazanan tafidu tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين wannan aya Allah madaukakin sarki yana magana da waɗanda suka musulunta ne daga Yahudawa waɗanda sun yi addinin Yahudanci amma kuma suka zo suka musulunta kisa ayar da take kafin wannan aya ta 82 shine wala tajidanna ah, ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun Allah yana magana akan su wadanda malamai ne kuma masu bauta ne daga cikin Yahudawa da suka zo suka musulunta tunda yahudancin dama ba da jahilci suke bautan da suke kuma dan Allah tsakaninsu da Allah suke na abin da suka fahimta kenan daidai shi yasa suke sai Allah madaukakin sarki sai datar da su zuwa ga imani da musulunci Wani yana daga cikin tsari na Allah madaukakin sarki da wata kyauta ta musamman da Allah madaukakin sarki ke yi bayan yasa ake son duk abin da za ka yi a matsayinka na bawan Allah to ka tabbata kana yi ne tsakaninka da Allah duk wani abu da kake da sunan bautan Allah to ka tabbata kana yi ne don Allah ba don hamiya ba ba don ka burge wani ba ba don ka ba wani haushi ba ba don kare gidanku ko wani abu da ka tashi ka tarar da al'adan garinku ana yi zama ta kana yi ne don Allah abin da ka fahimta tsakaninka da Allah shi ne gaskiya shi kake yi to wallahi abin da kake nan in kuma ya zama kuskure ne a wajen Allah to Allah ba zai bari ka mutu kana kan wannan kuskure ba sai ya koma da kai zuwa ga daidai ka dinga wannan tsari ne na Allah tsari ne na Allah amma ya zama kana yi amma kai dama ba wai dan Allah kake ba kana yi ne saboda wasu wasu manufa wasu manufofi Allah ya barka da kayan waɗannan su suna yahudancinsu amma su abin da suka fahimta shine daidai kenan tsakaninsu da Allah sai Allah madaukakin sarki sai ya shiryar da su zuwa ga musulunci sai Allah madaukakin sarki ke faɗa mana siffofinsu a lokacin da suke musulman kasantuwan imanin nasu imani ne na tsakani da Allah tallace wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan suka ji suka saurari abinda aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce tara a'yunakum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq sai kaga suna zubar da hawaye sanadiyyar abin da suka sani na gaskiya gaskiyan da suka sani a yanzu sai zama ya sa hawaye na zuba daga idanunsu yalla ce ya Rabba rabbana aman za ka yi suna cewa ya ubangijinmu mun yi imani faktubna ma'a shahidi ya Allah ka rubuta mu cikin waɗanda suke masu shaida masu ba da shaida cewa lallai annabinka annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne mun yarda da wannan shi yasa malamai suke cewa daga cikin alama da ke nuna ƙarfin imanin mutum ya zama yana in yana karatun alƙur'ani zaga yana zubar da hawaye akwai alboka, akwai attabaki maluma suke cewa kai ko da kukan bai zo naturally ba to ka yadda ka karanta alkur'ani shafi biyu shafi uku har ka tashi ko kuka bai zo naturally ba to kai yadda za kukan ya zo da ƙarfin sa yasa an samu wani daga cikin tabi'ai ya karanta ayan da yake gaba ayan da mala ya kawo na biyu na cikin suratu maryam bayan da Allah ya kawo kisan annabawa tun daga annabi Yahya annabi Zakariya annabi Yahya na Maryam annabi Isa annabi Ibrahim annabi Musa annabi Harun annabi Isma'il annabi Idris da annabi Ishaq da Yaqub bayan Allah ya kawo kissosinsu a takaice a takaice sai ce ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin Allah ce waɗannan su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ni'ima daga annabawa min zurriyati adama daga cikin zuri'an annabi adam wa mimman hamalna ma'anuh daga waɗanda muka ɗauke su a jirgin ruwa tare da annabi nuh wa min zurriyati ibrahim da kuma zuri'an annabi ibrahim alaihi salam wa Isra'il da ziran annabi Yaqub alaihi salam wa mimman hadaina daga waɗanda muka shiryar da su ko muka zaɓe su Allah ce waɗannan da aka lissafa a baya to ziran annabi Adam ne aka gangaro zuwa wasu daga cikin descendant na annabi Nuh waɗanda aka ɗauke su a wannan jirgin ruwan har aka gangaro zuwa ga daga annabi Ibrahim har zuwa annabi Yaqub shine Isra'il Allah ke mun shiryar da su kuma mun zaɓe su to daga cikin siffofinsu da su annabawan da zira'ansu mutanen kirkin masu imani daga cikin siffofinsu idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya idan aka karanta musu aka yi musu tilawan ayoyin Allah ne rahama sai su faɗi a ƙasa suna masu sujada kuma suna zubar da hawaye ya sa aka samu wani malami daga cikin tabi'ai rahimahumullahu ta'ala yana karatun sotu maryam sai zo wannan aya idza tutla alaihim ayatu rahmani khafu sujadan wa bukiya idan aka karanta musu ayoyin Allah mai rahama sai su faɗi suna masu sujada suna kuka sai faɗi ya sujuda yana cikin guraren da in kana karatun Qur'ani an sunnanta ka yi sujada ka faɗi ka yi sujada sai faɗi ya sujada sai ya dago daga sujada sai ga yana kuka yana ta kuka almajiran su ga kukan kamar yana so ya yawa me ya faru sai ce Allah ya siffanta bayan Allah na gari ya ce khabu sujadan wa busu suna faduwa suna masu sujadan kuma suna kuka yace ni na faɗi na yi sujadan amma ban iya yin kuka sai kace ba gashi kana kuka ba yake zai na kukan bakin cikin bai iya yin kukan a sujadan bane ai su Allah yake a sujadan suke kuka shi har ya gama sujadan kukan bai zo ba zai na kukan bakin cikin bai irin nasu gani an gane rana yanzu ba yana kukan karrusu jarin a shi su Allah ya yabe so da a sujadar suke kuka shi kuma har ya gama sujadar bai kuka ba shi ne yanzu yake kukan bakin cikin bai irin nasu so da ya samu kwatan-kwatan irin abin da suka samu to aka zubar da hawaye don tsoron Allah madaukakin sarki don girmama Allah madaukakin sarki yana da matsayi yana da daraja mai yawa sosai da sosai an gane ku musamman in mutum yana karatun Qur'ani musamman in mutum yana karatun Qur'ani musamman mutum yana sallah musamman sallar nafila kana qiyamul layl ai kuka ka zubar da hawaye ka roki Allah madaukakin sarki daga da Allah madaukakin sarki zai ma bakara ta yi malaita al-buka'u min khashyatillah yuharrimuka ala an-nar ala an-nar yuharrimuka ala an ya yace kuka don tsoron Allah maɗaukakin sarki yana haramta maka shiga wuta. Yana haramta maka shiga wuta. wa ƙwale Hassanun Gharibun, Anibin Abbasin, ci Imamu Tirmidhi, ya roto a cikin sunan daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya kare da a gare shi. قال عبد الله بن عباس يكي شوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكي ناجم زن الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى عينان لا تمسهما النار يكي إدو قدابي وتا بزي تقشى فموتا نجدان عين بكت من خشية الله إذا دتيكوك دنصورا الله وعين باتت تحرس في سبيل الله da kuma idan da ta kwana ba ta yi bacci ba domin gadin sojojin musulunci don ɗaukar kalmar annabi sallallahu alaihi ce waɗannan idanu guda biyu wuta ba zai taɓa shafan su ido da ta zubar da hawaye don tsoron Allah da kuma idan da ta kwana ba ta yi bacci ba tana gadin bayan Allah so da tsoron kar abokanan adawa su zo su afka musu su zo cutar da su an gane ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan idanu guda biyu wuta ba zai taba shafa su bale sake cewa rawat tirmidhi wa qala hasan gharib an abi umamata radiyallahu anhu yace imamu tirmidhi ya rawaito a cikin sunan dinsa daga sahabi abu umamata al-bahili Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace lallai annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa laisa shay'un ahabba ila Allah min qatrataini wa Ya yace babu wani abu da Allah madaukakin sarki yake so sama da dugo guda biyu da kuma alama guda biyu akwai su dugan ruwa guda biyu da na Allah maɗaukakin sarki yake so sosai da sosai akwai kuma su alama asar alama guda biyu da Allah madaukakin sarki ke son ganin wannan alama sai ke cewa qasaratun min dumu'in fi sabilillah yace duk a cikin dugo guda biyu nan dugo na farko shine dugan da ya fado sanadiyan hawaye dan tsoron Allah wa qatratu damin tuhara'u fi sabilillah da kuma dugon jini da aka zubar da shi a filin yaki manzo Allah sallallahu alaihi Allah yana son waɗannan dugon dugan hawaye da ya sauko don tsoron Allah da kuma dugon jini da aka zubar daga jikin mutum sanai a filin yaƙi don ɗaukar kalmar Allah yace wa ammal atharani yace alamu guda biyu kuma da Allah yake so yace fa atharun fi sabilillah alama tabo da za a ba mutum sanadiyan yaki a filin yaki mutum ya je yaƙi dan ka ɗaukar kalman Allah a ji masa ciwo ciwon ya warke ya bar alama ya bar rauni ya bar tawo Allah yana son ganin wannan tawo ce wa asarun fi faridatin min fara'ilillah da kuma tago da mutum zai samu sanadiyan ya aikata wani farilla daga cikin farilan da Allah madaukakin sarki ya wajabta mishi ce ya danganta zai iya tago mutum yake samu ko wajen sallah ko wajen alaula ko wajen tafiya neman ilimi ya ji tuttube ya fasa kafa ko wajen yaƙi kafansa ya yi ƙura ya yi kutu-kutu duk wani abu da za ka yi wanda Allah ya ce ka yi sanadiyan wannan abin sai ka samu wani tabu wannan tabon Allah maɗaukakin sarki yana son shi Allah maɗaukakin sarki yana son shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dugo guda biyu a cikin dugo guda biyu akwai mai dugon hawaye min khashyatillah an gane to haka in dai ya zama daga cikin dabi'unka in ya zama daga cikin dabi'unka kana da yawan zubar da hawaye don tsoron Allah maɗaukakin sarki lallai Allah maɗaukakin sarki tana daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake so kuma yake son wannan hawayen da yake zuba daga fuskar su sanadiyyar tsoron Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dace da Allah muke roƙo ka taɓa zuciyarmu zama ko da yake cikin tsoronta da kiyaye dokokinka nan za mu dasa aya insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai mana Allah ke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi Allah ke roƙo ya rufa mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ جنة ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك